This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a mita mai matsakaicin zango. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Sa'annan kuma kai tsaye gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM a can jamhuriyar Nijar suna gabatar da shirye-shiryen sashen Hausa. masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali tare da halima jimrau da sauran abokan aiki muke fatar an tashi lafiya kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar ga kanan labarai babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ban moon ya ce maganar ƙasar siriya ce za ta kasance a tunanin kowane shugaban ƙasa a zauren babban taron da za a yi cikin wannan mako a birnin new york shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu za su sake haduwa su tattauna a yau litinin bayan sun yi wata ganawa a jiya lahadi inda suka kasa cimma jituwa rundunar sojojin kasar libya ta ce ta yi dirar mikiya a sansanonin mayakan sa kai masu ɗimbin yawa a ciki da wajen tripoli babban birnin kasar to kanin labaran kenan ya yi bayani kuma ni na gamsu da shi Janaral Muhammadu Buhari mai ritaya kenan shin menene ya gamsu da shi? A kasance da mu domin jan ansa. za mu kuma dubi wasu batutuwa da babban taron majalisar ɗinkin duniya na 67 zai duba kamar kowace ranar litinin zan gabatar da noma tushen arziki to amma kahin nan za ku ji wani rahoto akan wani taron da aka yi akan yankin niger delta na najeriya mai arzikin mai a halin yanzu kuwa za mu fara ne da buɗe muku taskan mu ta labarai Tare da sallama a gare ku da watan kun gari lahiya ga labaran duniyar. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon ya ce maganar ƙasar Siriya ce za ta kasance a tunanin kowane shugaban ƙasa a zauren babban taron da za a yi cikin wannan mako a birnin New York. Shugabanni fiye da 120 ne za su halarci babban taron na shekara-shekara a helkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya domin canza miyau da kuma yin muhawara akan yaƙe-yaƙe. rigingimin siyasa da kuma halin rashin jin daɗin rayuwar jama'a mai tada hankali za a fara manyan tarurrukan ne a gobe talata idan allah ya gwada mana mr ban ya ce batun kasar siriya ne a farkon ajanda shi ya ce matsala ce wadda ya kamata a duba cikin gaggawa kasashen duniya sun kasa daidaitawa akan yadda za a tunkari yakin basasar kasar siriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu ishirin akasarin su hararen hula rasha da china sun yi ta ƙin amincewa da tsauraran matakan takura ma gwamnatin ƙasar siriya da ake ɗauka a kwamitin sulhu sannan ita kuma amurka ta nuna cewa ba ta so a yi amfani da ƙarfin soji a ƙasar siriya wasu manyan batutuwan da ake sa ran za su mamaye babban taron majalisar ɗinkin duniyar za su hada da tankiyar da ake yi tsakanin iran da isra'ila da kuma munanan zanga-zangan da ke gudana saboda fim ɗin ƙiyayyar addinin musulunci da aka yi a na amurka shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu sun sake haduwa sun tattauna a za su sake haduwa su tattauna a yau litinin bayan sun yi wata ganawa a jiya lahadi inda suka kasa cin jituwa game da rigingimu kan iyaka da kuma raba arzikin mai shugaba umar albashir na sudan da shugaban sudan ta kudu salva kiir sun tattauna ne a addis ababa babban birnin kasar ethiopia sun daɗe suna tattauna a jiya lahadi kuma bayan sun tashi baran-baran an gansu suna taɗi a kofar ɗakin taron otal ɗin jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu na kyautata zaton cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shugabannin biyu za su cimma jituwa su daddale game da manyan matsalolin da suka kusan jefa su cikin yaƙi a farkon shekarar da ta gabata. matsalolin sun hada da ikirarin da kowace ƙasa ke yi na cewa ita ta mallaki yankin abiya mai arzikin man fetur haka kuma sudan na zargin sudan ta kudu da laifin baiwa 'yan tawaye makamai a wasu yankunan kudancin biyu a yayin da ita kuma sudan ta kudu take zargin sojojin gwamnatin sudan da laifin kai mata hare-hare da bama-bamai rundunar sojojin ƙasar libya ta ce ta yi dirar mikiya a sansanonin mayakan sa kai masu ɗimbin yawa a ciki da wajen tripoli babban birnin ƙasar bayan da shugaban ƙasar na wucin gadi ya bada umarnin a wargaza dukkanin ƙungiyoyin mayakan sa kan da aka kafa ba da izinin hukuma ba a jiya lahadi rundunar sojojin ta yi dirar mikiyar kwana ɗaya bayan da shugaban majalisar dokokin ƙasar muhammad el magariyev ya sha aradun wargaza dukkanin ƙungiyoyin mayakan sa kai da sansanonin sojojin da ke gudanar da ayyuka ba da sanin gwamnati ba a shekaran jiya asabar hukumomi suka kwace wasu sansanonin mayakan sa kai a birnin bangazi na gabashin kasar bayan wani waɗanda aka gwabza wanda ya sanadiyar mutuwar mutum goma sha ɗaya wasu kuma fiye da sittin suka ji rauni an gwabza waɗanne a kofar sansanonin mayakan sa kai na masu jihadi bayan gagarumar zanga-zangar da aka yi ranar juma'a inda dubban ɗaruruwan libiyawa suka yi jerin gwano a bangazi suka nemi da lallai sai a wargaza musu waɗannan ƙungiyoyin mayakan sa kai masu zanga-zangar sun kori mayakan sa kan ƙungiyar ansar al-shari'a daga helkwatarsu sannan suka kama sansanonin wasu ƙungiyoyin mayakan sa kai hudu a bangazi an alakanta kungiyar ansar al-shari'a da harin da aka kai wato karamin ofishin jakadancin amurka a benghazi a farkon wannan wata har aka kashe amurkawa hudu da suka hada da jakadan amurka a kasar libya christopher stevens amma kungiyar ta musanta wannan zargi to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata kotun ƙasar China ta yanke wa wani tsohon shugaban 'yan sanda mai suna Wang Lijun hukuncin ɗaurin shekaru biyar a kurkuku a saboda an same shi da hannu a cikin wani abin fallasar siyasa da ya durkusar da babban ɗan siyasa Bu Zilai. Kamfanin dallacin labarun gwamnatin China da ake cewa Zinhua a takaice ya ce an samu Wang Lijun da laifin gudu daga ƙasa da yin amfani da mukami fiye da kima. da karɓar rashawa da kuma karya doka don cimma muradin kansa a watan fabrairun da ya gabata wang ya gudu ya fake a ƙaramin ofishin jakadancin amurka a chengdu inda ya shaida wa jami'an diflomasiyyar amurka cewa matar bo gu Thilai, ta kashe wani ɗan kasuwar ƙasar birtaniya saboda wata gardama ciniki daga bisani aka samu gu da laifin aikata kisan kan shi kuma bo aka tuɓe shi daga mukaminsa na jam'iyya. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a labaran duniya gobe talata idan Allah ya kai mu za a fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 67 a birnin New York. Shin waɗanne batutuwa ne ake zaton babban taron na bana zai mai da hankali a kansu? Tambayar kenan da newa Dr. Abba Zubairu na Jacksonville, jihar Florida. Na ganin majalisar za ta sami wato abubuwa da da za ta iya mai da hankali a kai babba dai daga ciki ina ganin abubuwa ne da suka shafi gabas ta tsakiya amma ba ma gabas ko kuma in ce musulmi gaba daya abin da ya faru kwanaki kamar yadda kika sani na wannan sinima din na da ya fito ya bata annabi muhammadu da addinin musulunci gaba daya ya jawo tarzoma da zanga-zanga a kasashen musulmai da yawa. To, ina ganin abin da za a tattauna ga wannan shine wato abin da ake cewa ba wa kowa dama ya tofa albarkacin bakinsa ko ta intanet ko kuma da yadda kamar yadda zanga-zangar da aka yi kwanaki da aka samu canje-canje kamar daga tunisia libya a egypt to a ce idan mutum ya faɗo eh, an ba da wannan damar kuma damar nan an ba da ita kin san cewa wa'yansu kuma za su yi amfani da wannan fatar da ko addini ko wani ko wani shugaba ko wani wannan to na ganin za a yi tattauna ya za a yi a samu wannan kowa za a bashi damar da zai iya magana ta hanyar intanet. To, Dr. Abba ban tare numfashinka ba, me kake nufi a kan cewa shugabanni za su tattauna wannan 'yanci? Wannan 'yancin da za a ba mutane bai zamanto an yi amfani da shi an cizguna wa wani addini ko kabila ko ko wata gwamnati wannan yancin kada ya zamanto kamar dama ce da aka ba mutane su zo su kawo zoma. Wato kana ganin cewa su shugabannin za su tattauna ne a kan cewa yaya za a yi a ga cewa wannan yanci da aka ba jama'a jama'a kuma ba su yi amfani da shi wajen tada husuma ko kuma a batanci ga wani addini ba. Eh, kwarai da gaske kwarai da gaske so shine na farko na biyu kuma ni ina ganin kamar magana wajen yan tawayen siriya bisa dukkan alamu kamar yadda duk wannan abin ya taho turiyan tun daga tunisia egypt libya duk da wannan ina ganin shine har ya shafi siriya to duniya eh, shugabanni ina ganin suna cin me ake cewa kakanikayi a bangare ɗaya akwai kamar su rasha su china wanda su a akidarsu shine a goya bayan eh, gwamnatin assad ya zamanto su wannan da 'yan tawayen a duba mai suke so a shirya amma eh, eh, shi shugaba assad ya ci gaba da zama tare da gwamnatin a ɗaya bangaren kuma kamar su yawancin kasashen yamma da amerika suna ganin lokaci ya yi shi asadi ya kamata ya tafi a yi zaɓe a samu sabon gwamnati to ina gani za a sha tattauna a nan ban san yadda abin zai kasance ba amma dai za na san zai zama babban wato abin tattauna a wannan assembly din to bangaren mu na kasashen afirka fa eh to sai dai kamar wani abin da ke faruwa a somalia kin ga an yi sabon shugaba da kuma su aka yi wannan shine na farko na gani an fi shekara ashirin babu kyakkyawar babu wata gwamnati cikakkiya a somalia to amma har yanzu ita sabon gwamnatin ba ta da karfi akwai kuma 'yan tawaye suna nan suna da 'yan hamayya suna wannan kamar yadda kika sani ba da daɗewa ba shi kansa sabon shugaban kasar ya tsallake rija da baya an kusan ma kashe shi amma an kashe makarabansa da yawa to ina ganin za a yi tattauna ya za a taimaka wa ita wannan sabuwar gwamnati a yadda za ta yi ƙarfi har ta kawo tsaro a cikin ƙasar somaliya To kamar yadda kace batun matakan tsaro ne kake ganin zai kai ne ne babban taron majalisar ɗinkin duniya a bana ya haɗa kenan har da haddasa Najeriya ko? Ke eh, kwarai da gaske to shi ma kin san ah, gade a tashe-tashen da ake na kungiyar boko haram da kuma dai yadda ake samun rikici tsakanin kiristoci da musulmi kamar wajen jos ina ganin a dai fannin afirka wannan zai iya shigowa a cikin abubuwan da za a tattauna to dokta abu baya ga haka kuma akwai wasu batutuwa da kake ganin za a tabo eh to ina ganin maganar japan da da china kan tsibirin nan da yake cikin tekun gabashin ita wajen china din a zai iya shigo zai iya zama shi ma abin da za a tattauna saboda a yanzu dai bisa dukkan alamu japan da china suna suna zan ce kamar faɗan kaji kowa ya taso ita china ta nuna rashin jin daɗinta a kan yadda japan ta siye wannan tsibirin wanda suna ganin tsibiri ne har yanzu ba a tantance wannan bangaren japan yake ko a bangaren china suna ganin cewa wannan kamar siyan biri a sama ne ba a gama magana ba a bai kamata a ce japan sun zo sun ce za su siye eh, wannan tsibirin ba to kamar yadda kika sani a china din a yanzu ma ana ta tarzoma akwai da zanga-zanga wayansu ma suna zuwa su sami kantunan yan japan din ko gidajen su ce za su eh, turza su kona to dai ita japan din tana tana ba da tana tana cewa eh, china su tabbatar da sun kula da 'yan kasar japan din da suke china wato sun kare lafiyar su kenan yawwa su kare lafiyar su sosai kwarai da gaske tana ganin shi ma yana ɗaya daga cikin batun da babban taron zai duba kenan kwarai da gaske da kin san cana fa tana ƙara ƙarfi haka kuma ba wai kawai wajen harkar cinikayya ba ba amma wajen harkar tsaro to ita kuma japan kin san tana da karfi sosai ta wayannan ta bangaren to kowa yana tsoron kada a samu rikici don zai iya lalata zaman lafiyar da ake da shi a south asia gaba daya. Dr. Abba Zubairu kenan To daga can Najeriya tsohon shugaban Najeriya janar Muhammadu Buhari mai ritaya ya yi wata ganawa da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dalhat Attahiru Bafarawa. To amma kayan ku ji dalilin taron na shugabannin biyu. Za mu dubi wani taro da ya nazarci inda aka kwana da irin kalubalen da ake fuskanta a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Ladan Ibrahim Ayawa ya aiko mana dangane da wannan taro. kafin samar da shirin ahuwa ga tsigerun yankin niger delta najeriya na hasarar gangan mai har miliyan 300 a kowace rana wanda wannan yana nufin miliyoyin nairori kenan ke salwanta sakamakon wannan hasarar mai domin a shekarar 2008 kurum naira biliyan 300 ne najeriya ta yi hasara mataimakin shugaban kasa architect na madisamba ne ya furta haka salin da yake jawabi wajen taron da aka gabatar game da yankin niger delta mai take ina ka kwana a yankin niger delta kalubale da kuma irin dimbin damar da ke tattare da wannan yankin taron wanda aka gudanar a nan birnin eko mataimakin shugaban kasa ce samar da shirin ahuwa da marigayi shugaba shehu musa raduwa ya yi wanda su kuma suka ci gaba a yau ya samar da ingantaccen tsaro a yankin niger delta mataimakin shugaban kasa ce biyu bayan ajiye makamai da masu tada kaya baya a yankin niger delta suka yi har su sama da dubu goma sha biyar yau sama da dubu bakwai daga su sun kammala horarwa a sana'o'in hannu iri daban-daban kuma gwamnati na fatan nan ba da jimawa ba daga ta sama musu abin yi sai dai da mataimakin shugaban kasa ta maganar yadda wannan shirin zai ci gaba da inganta ga abin da yake cewa wannan gwamnatin za ta ci gaba da baiwa ofishin kula da shirin ahuwa ga masu tada kayan baya duk wani abu da zai agaza wajen ganin shirin ya dore ko bayan wa'adin wannan gwamnatin wanda hakan zai sa masu aikin haƙan mai su ƙara sake jiki domin aikin su a yankin shi ko sanata nuruddin abatimi usman da wakilci shugaban majalisar dattijai sanata david mark cewa yi wanda duk ya je yankin niger yau ko kuma kafin shirin ahuwa da gwamnatin marigaya alhaji umar musa rado ta samar sai ya tausaya waɗannan mutanen ga da abin da santa nuruddin ke cewa mutanen niger delta ai kukansu ai ba na banza bane ai ba za ka san kukan da suke ba sai ka je sai ka shiga kasan niger delta kasan da ke ba dukkan kuɗin da muke komai a kasan da su sai ka je ka ga kasan yadda yi. in ka je sai ka yi hawaye sai kai musu kuka saboda haka duk dai abin da za a iya yi a cikin ka'ida a cikin natsuwa ba mutanen Niger Delta ne kawai za su yi kukan nan ba mu za mu yi kuka don mu dai mun yadda da adalci adalci ne abin sai dai wasu da suka jawabi a wajen wannan taron musamman mutanen yankin sun yaba wa marigayi shugaba Shehu Musa Ra'adu ne da mataimakinsa na wancan lokacin wanda yau shine shugaban kasa na wannan namijin kokarin da suka yi kuma ya nasara a yau sai dai da yawansu sun ce har yanzu da sauran rina a kaba wannan ya sa na tambayi farfesa gogini dara to me ya rage kuma the militants who have now disarmed they are training them now they don't even have jobs after the training it's even more dangerous those pilots now when they come back now are they going to work in arik or in aero or there's no place for them yet that's one danger kasan waɗannan yaran sun samu horaswa kuma a ce sun dawo ba aikin yi wasunsu sun koyi tukin jirgin sama ne idan sun dawo ina za su yi aiki kuma suna tada kayan baya a da balle yanzu da kuma wasu sun ƙara wayewa sun san inda aka sa gaba don haka rashin aiki a gare su zai ƙara dagula lissafi taron ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara a harkokin yankin niger delta ne shirya shi domin tantance irin nasarori da kalubalen da ke a yankin tare da yadda za a shawo kansu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a Najeriya. Mun gode Ladan, jiya tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari mai ritaya ya gana da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dalhat Attahiru Bafarawa kamar yadda Nasiru Ilhikaya ya aiko mana da rahoto. Tun dai zaben 2007 jam'iyyun adawa suka rika taruka za su haɗe ko kafa wata hamshakiyar jam'iyya da za ta ja da PDP mai mulki a Najeriya. Abin da ya fito fili dai shine wa imma manyan 'yan adawa ciki kuwa har ma da waɗanda ke kan kujerun gwamna su sauya sheka su koma PDP ko kuma su kafa jam'iyyar kansu da hakan bai fai tasiri ba ko su buge da korafin an tafka magudin zaɓe. yanzu dai rahotanni na nuna cpc da acn sun shiga neman haɗa ƙawance ko haɗewa zuwa 2014 a sabon yunkurin tinkarar pdp a gefe guda tsohon gwamnan sokoto a ampp daga bisani ya kafa dpp sannan ya fice ya shige acn yanzu kuma ya dawo ampp wato attahiru bafarawa ya kai wa janar buhari ziyara sai dai ya ce ba siyasa ta kai shi ba kan arewa ya watse kuma na tabbatar da ba wanda zai iya shirya shi gwargwado in ba mu haɗa kanmu ba kamar ni da janar buhari sauran jama'a talakawa allah ya aza masu son ra'ayinmu suna sun amince da abin da muke faɗa saboda haka dole ne mu mu fahimci juna cewa jama'a muna cikin wahala mu ga za mu yi mu ga cewa mun taimaka mun haɗa kanmu an zan uwa ɗaya uba ɗaya ba na zo ba ne a madadin ampp ko na same shi a matsayin cpc na same shi a madadin dan uwana kuma general buhari yana yi don jama'a ni kaina ina yi don jama'a saboda haka jama'a jama'iyya jama'iyya ta samo sunanta daga jama'a duk abin da jama'a suka yanke dole a bashi goyon baya amma abin da muke nema yanzu ba maganar mi mutum zai zama ba maganar yadda muka samu kanmu maganar za mu haɗa kanmu mu ga cewa mun ceci kanmu da kanmu janar buhari da kan kaucewa magana da yan jarida tun bayan gurguwar fassarar da aka yi wa maganarsa ta kare jini biri jini ya ce ya amince da duk bayanan bafarawa. <laughs> Aini ba ni za a kan akan abu da garkuwa fa. <laughs> To, eh, ya yi cikakken bayani kuma ni na gamsu da shi. Nasiru Adamu El Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ƙarashen tattaunawar Madina Dauda da Yariman Muri Alhaji Isa ta Tafida hamshakin manomi kuma babban makiyayi. Ku biyo mu ku kasa kunne ku saurari Yariman Muri domin a yau za ku ƙaru sosai da wasu hikimomin kiwo da Allah ya mahilani baiwa da su. To amma kahin nan Madina Dauda ta tambayi Yariman na Muri shin ko tun yaushe fara kiwo? Shanuna na farko dai ina jin lokacin da na kai shekara ashirin da 21 zuwa biyu. Na fara samun shanu wanda na gada a wajen mamata. Da bani da yawa. Daga nan kuma ina aiki duk lokacin da na je gida ina da kuɗi da dan wuce albashi na kaɗan wanda ya wuce bukatun gidana sai in sayi shanu na so mu shanu su ina samun karsana a ɗari bakwai har yanzu karsana ya zama dubu ɗari da ashirin so mu sayi shanu kuma na fahimci yadda zan yi dan uwana ba fulatani ba zai cushe ni na kawo masa saniya ba daga lokacin zan je wajen mutanen aikin gona sai su bani namba da ake sawa a kunne in zo in saka don haka in na zo wajen shanuna ina rike da littafi na sai ah, baba umaru ya eh, kawo mini namba bakwai ya tura namba bakwai in gani kawo mini namba ashirin ya da namba ashirin so bai san namba da zan kira masa ba don haka ko ɗaya bai bata don dama abinda mutane suke jahilci a wajen saniya shine ka zo ka tara wani don shi ba fulatani ne shanu arba'in in sun girma ya kai arba'in nan kasuwa ya sayar ya sayo maka wani arba'in kullum shanunka ba su girma girman akuya ba kai ka ɗauka shanunka arba'in ne baka san an jujjuya su an sake jujjuya su an sake jujjuya su ba amma da wannan kunnen ba yadda za a yi kunnen in ya fita ya shiga na wani saniya don haka sai dai ya ta cizon yatsa kuma na fahimci cewa duk mutumin da za ka sa shi ya rike maka dabba sai kai da kanka ka rike shi don haka ban taba ba mutum saniya ya rike min don shi kawuna ba a'a don zan biya shi ba zan tabbatar biyan nan ya zo masa a lokaci kuma ga shi ka bani labari cewa ka kware yadda yanzu idan saniya ta je haihuwa kana ganin kamar za ta kasa yanzu yanzu sai kai mata aiki ka cire ɗan. eh wannan wani abu ne ai dan saniya bayan bayan saniya ta yi ciki bari gaya miki bambancin saniya da kowane dabba za ki iya ɗaukan cikin ma ki sa a wani saniya wanda ake kira embryo transfer kafin ɗan saniya ya zama ba za a ɗauka ba sai ya kai wata bakwai amma daga ran da ya ciki har zuwa wata shida za a cire ɗan a cikin a sa wata saniya kuma ta ɗauka za a iya rarraba embryo ɗin guda na saniya ɗaya zuwa saniya talatin kuma duk su haihu duk wannan ilimin yana cikin intanet da zamani da komi kuma duk embryo transfer na mun yi idan mun sami bujumi mai kyau ya zo ya goyo muna da mu 'yan najeriya da suka je suka yi karatu wanda ma ba su da wani abin yi suna zaune kawai samo guda ya zo ya yi wa sadiya allura ya conditioning nata ya ta daidai da za ta karbi wannan embryo din sai a fidda embryo a rarraba a sassaka musu muna kawo kuma mani simen wanda aka dauka daga bujumin da ake so aka sa a cikin yan kolba kolba kolba mani na saniya daya sai mu sa wa saniya ɗari uku wanda inda inda ya hau saniya ɗaya na ciki ɗaya zai ɗauka amma yanzu sai an raba shi shanu ɗari uku ko duk sun shi akwai alluran da za a yi masa wa matan saniya akwai inda kuma nitrogen bottle kwalabin nitrogen inda za a je wannan mani ɗin nan zaria ma ana yi vom ana yi kuma za ka kira mutum ya zo ya zaɓi saniyanka mai kyau wanda kake takama da shi shi kenan sai a yi amfani da shi kuma muna da dabara yadda za mu yi saniya ta yi goyon mata kawai muna dabarar da za mu saniya ta yi goyon maza kawai kuna ganin fulani ku ɗauka ba mu da hikima mun riga mun nisa a hikima da saniya to dukkan fulani ne suka yi nisa a wannan hikiman haihuwan saniya eh, to don ni kan na yi boko ne yasa nake gaya miki ai amma in ba in ba ba fulani ne rike saniya ba da ba su kare ba nan mun shiga uku da Halima dama za ta yi ta tinkago ita ba fulata da ce ni kuma dangin bare bari ce saboda haka ta fi ni kwarewa eh haka ne mana ai akwai abin da Allah ya wa fulata ne kin ga dai malaria nan da yake kashe ku bai ruwan mu da shi don akwai nono idan yara mu suna shiga dajin da muka san akwai sauro akwai nonon da muke gera mu ba su sai su shekara ba malaria yadda ake wannan nono kuma za a yi kindirmo ne a yi kindirmo sai a fi da shi a aje shi a rana akwai wani ruwa yelo da yake fita to wannan ruwan an shayar da yara kamar rigakafi ne ga malaria mu a nan muna dokan tatsa a gonan nan kamar yanzu muna son dan saniya ya sha nono sai ya ishe shi don shine bambancin shanunmu da wanda suke yawo in za ga kafan dan saniya kamar zai cika hannunki don mai don ya ca nonon uwarsa sosai sosai Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da Madina Dauda ta yi mana da Yariman Muri Alhaji Isa ta fida sai kuma a makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shiri. Ɗimbin masu sauraron da ke neman hanyar saduwa da Yariman Muri za su iya tuntuɓa shi ta imel ɗin shi kamar haka. Isa ta fida 2000 at yahoo.com ko kuma isa ta fida 2000 arobaz yahoo.com. da Hausa kuma Isa ta tafida biyu sifili sifili sifili at yahoo.com. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda wadda ta tattauna mana da Yarima Muri Alhaji Isa Tafida da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC. To Halima kada ki saurin tashi domin ko lokaci yayi da zaki karanto mana takaitattun labarai. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce maganar ƙasar Siriya za ta kasance a tunanin kowane shugaban ƙasa a zauren babban taron da za a yi cikin wannan mako a birnin New York. Shugabanni fiye da 120 ne za su halarci babban taron na shekara-shekara a herkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya domin canza miyau da kuma yin muhawara kan yaƙe-yaƙe da rigingimun siyasa da kuma halin rashin jin daɗin rayuwar jama'a mai tada hankali. za a fara manyan tarurruka a gobe talata idan allah ya gwada mana shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu wato shugaba umar albashir da kuma salva kiir za su sake haduwa su tattauna a yau litinin bayan sun yi wata ganawa a jiya lahadi inda suka kasa cimma jituwa game da rigingimin kan iyaka da kuma raba arzikin mai rundunar sojojin kasar libya ta ce ta yi dirar mikiya a sansanonin mayakan sa kai masu ɗimbin yawa a ciki da wajen tripoli babban birnin kasar bayan da shugaban kasar na wucin gadi ya ba da umarnin cewa a wargaza dukkanin ƙungiyoyin mayakan sa kan da aka kawa ba da izinin gwamnati ba to a gaishe ke ma sauraro kamar yadda aka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu Kafin mai sallama ga gaisuwar sashen Hausa nan zuwa ga shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Kashere jihar Gombe, Dr. Kabir Faruk El Yakub da kuma Mejo Garba Hassan Bakama mai ritaya wanda ya aure da 'ya'yansa guda biyu a kwanaki. A halin yanzu kuwa, ni Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.